الرحمن الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد نوام مسلمين البركة لمكتا أتكلم أن مكرا تتعامل البركة سبيل النجاة شاغري فقط أرغم كيفي كيف نيجيريا أرغم على ممو على alaramma اسماعيل محمد على رحمه عبد العزيز بكم الشيخ مالي يمو الشيخ دكتور نافي وكبير مكه مالي وادي سوابا صورا يا اي ما صار مستعد سوانان طالب ام كرنتا من مسلمه تعديل المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا الله جوديا سبحانه وتعالى يقاوم يوم 25 watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1443 inda ya yi da 26 ga watan 4 miladiya shekara 2022 mun yi alƙawali cewa yau za mu rage karatu Allah muna roƙon ku da sunayenka abinda aka yi Allah ya sa mai albarka la'akari da wasu abubuwa da muka hanga na da cewa ya dace yau mu rage karatu E, zan mafi towa mun san ba ku gaji ba ko jajibar an kashe a shekuna kai ko ba haka nan ba amma da yake la'akari da haƙoƙin mutane da wasu abubuwa da ƙoƙarin da kun kai ran da an ka fara azumi nan muka fara ga shi Allah ta'ala ya kawo mu ranar rajewa yau za mu juna mu ce a yi hidimomin sallah bayan sallah sai a dawo makaranta ɗalibai mai jawabi zai biyo baya insha Allah ta'ala za mu haɗa muku ranar dawowa saboda ke muna roƙon subhanahu wa ta'ala shi ne jagora za mu ɗan taɓa karatu ko da kaɗan ne insha Allah ta'ala sai jawabai su biyo baya na ji labarin alherori da suka sauka makaranta da kuma ƙoƙarin da jama'a suka yi muna fata ubangiji Allah shi muku jagora Allah ya ƙara muku albarka alarma ya ce an kwana aya ta goma sha shidda a cikin wannan suwar da kaso ma'ida yau kuma za a tashi aya ta goma sha bakwai insha Allah ta'ala malam bismillah لقد كفر الذين قالوا إن قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح لنا مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير yan uwa musulmi bayan kun saurari karatu daga cikin bayanan da Allah maɗaukakin sarki yayi game da matsayin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo ya bayyana abubuwa da yawa waɗanda kafirai suka ɓoye shine yanzu Allah ta'ala yake mana bayanin kafircin duk wanda yake annabi isa Allah ne kun san kirista suna da mazhaba guda uku akwai masu mazhaba cewa isa Allah ne isa dan maryam Allah ne ta ga mazhaba ta farko ce sannan akwai masu mazhaba cewa annabi isa dan Allah ne kun ga mazhaba nawa kenan akwai masu cewa Allah uku ne Allah Allah Isa Allah Maryam Allah son so trinity to Allah son ya gwada mana duk waɗanda kafirai na gaba ɗayan su shine Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu haqiqa sun kafirta waɗanda suka ce inna Allah lalle wanda Allah huwal masihu ibn shi Isa dan Maryam sun ci babu wanda Allah in ba Isa dan Maryam Ko kun sa abin da tsoki hankalin su har suka ce shi Allah ya saka saboda sun ga yayi magana yana cikin tsumman goyo jaririn bai ko wuce awa ba da ai babu yayi magana to shi kai wanga Allah na sauko daga sama wanga ba da adam bane Allah ne shine Allah ya ce Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya ce annabi ba Allah ne to ya kafir shi yasa duk masu kame kame cewa kirista ai ba a cewa kafirai saboda ai littafi gare su mabiya annabi isa na mabiya annabi musa na wane ne wane ne ba yana ba wallahi ƙarya ne jama'a ga shi gudanar maki Allah ya ce waɗannan mutane kahayena shi akwai mai ibo da kafin su Allah ya ce na kawai ka ce musu na ka huta daga cikin abin da ka sa mutum ya zan kahiri in kana musun kafircin wanda a kahiri wasu wadda abin ke kita kuna classmate kina ganin kirkinta da mutuncinta shi ke nake ce ai ba a ci mata kahira wani na ci ba a ci wa kahira to ba kahiri na wani iri mutum ya ce ga wanda Allah kuma ka ci ka ce ba kahiri na wani to shi na Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu ya kai manzon Allah fa man yamliku min Allah shay'an wa zai wa zai iya mallaka wani abu na kare wata azaba daga Allah in arada an yi hulikar masiha na maryam idan Allah ya nihin halakar da annabi isa da mai Allah ya nihin saukar rayuwa annabi isa akwai mai hanawa wanda kuka ce shi Allah wanda kuke cewa shi Allah ya Allah ya taya kashe shi kuna ya hanawa to yanzu ba shi Allah ya dauke shi ba akwai mai zuwa ya dawo da shi inda an tafi da shi wa dauke zuwa sama yanzu aka yana sama suna jin daɗi ne. amma kun kuma mamaki babu mai kai abinci can inda yake saboda al'adar sama duk wanda ya shiga sama bai jin yunwa kun sa annabi sun kuma ya ya haita dare ku haka to aka ɗauke daga gida ne aka sallama mai ya hito aka tsage zuciya ce an ka hidda an ka shefa waje an ka sake wahe zuciya ce an ka saka da imani an ka ruhe sannan an ka ɗaukai za kuma ya ce ya dawo bai ji yunwa saboda al'adar wanda ya ce sama bai jinwa yunwa zuke ke samu an ka ɗauke ta shiga kusan wata ɗaya na ba ta yunwa nan na wanda annan dole jin ji wa sai sai kawo da abinci kusan annabi adam da an ka sauke shi kasa bayan an saukar da shi kasa sai fara cikin ya na motsa bai sai fara jin wani abu sai sai mala'ika zuwa halawai ni na yake jin cikin cikin ne sai sai mi yace a ajiye sai wani abu na tsaye ne wani abu haka yana jin babu daɗi sai sai yunwa ta sai sai halawai ni a yunwa ta annabi adam lokacin da ya sauka da tuni ayin wa sai ce a a dama ba wani rashin lafiya bane illa kawai abinci to to na kan samu abinci ne sai an da shi yanzu da hana aljanna mi samu ya kai to yanzu bai aljanna ba kai wahala ba to saboda haka shi na duk wanda ke cikin sama zai tunyi mu haka muka dauka akwai annabawa da yawa da cikin sama daga cikin su akwai annabi isa bai mutu bai yana nan sama amma yi mafi guda zai yanzu allah ya gara ma yana ɗauke mutum jima wallahi ana ba su labarin mutumin da ya shekara goma sha shida cikin rijiya ko ko kuma cire yana gina rijiya sai ta rusga shi ya faɗa an karo shi an kai sallah ciki sai da an kai shekara goma sha shidda. sai aka ce to rijiya da ya kamata a to a sake tuni a adami ana cikin tuhon sai an ka cimma mutum yana motsi randa randa shi wanda ka jan abin da ka sa a sa cikin rijiya ya ga mutum sai sai ne sama <laughs> kun sama da ni sai an ka ja an ka sama ya ce ni ya ce wallahi na gole ya kama da mutum cikin rijiya ki a ajiyar sai an faɗa masu hijira sun ce to wallahi ko an taɓa wani mutum ya faɗin tuwa cikin hijja ne na an karbi shi na an kai sallah bakin hijira to wallahi ina da gani don na gina motsi shi kaya ba mu Allah koro maganar nan ba ya za a cewa mutum shekara ko mutum da kuma bai ci bai sha ba kuma ya tashi da ƙasa babu iska ko komai a ce ya rayu sai ce wallahi da gani shi ya ɗauka aljanna saboda ka sai an ci gaba an tashi kuma cikin dijiyar an kare ɗige ƙasa wala lafi an ka cimma ya yi hulta kuma la an kai sai da rai an kai to da shi ya bibi duniya ya ga ta san zamu sannan bayan haka nan an kai mai tambayoyi an ka ce halar me ya fi jikin rijiyar cewa la shi koyi bai jin yunwa bai jin komi sannan bayan ka ne ce in hina sun yadda da dama ta yi zai dinga jin kukan kwaɗi suna kwa-kwa sai ya gana dama ta riga ta yi biya bar jin kukan kwaɗi kenan dama ta ƙari shi sa kuna gani in Allah ya so mutum bai jini wallahi bai jini yanzu ba ba azumi muna yi ba sai ga wani azumi mutum ruwa ɗaya sauransu amma kuma bai jini ba Allah ya gara ma sai ya ɗauke ma yi ma ba wajen ubangiji Allah ya samu gane shi ne Allah madaukakin sarki yace wa ke iya mallaka wani abu na kare annabi Isa in Allah ya ne ya kashe shi akwai shi wallahi ku. Allah ta'ala ya ce ba shi ne wa ummuhu hadda mahaifiya ce hadda uwa ne aka cewa Allah ce idan Allah ya ne ya kashe su dokar rayuwar su akwai mai hana kenan ba Allah bane Allah ta'ala ya ce ba su kadai ba umman fil ardi jami'an idan Allah ya ne ya halakar da wanda a cikin kasa gaba ɗaya akwai mai iya akwai mai karewa ba mu iya karewa duk kuma bayan Allah muke sai wanda Allah ya damu to daga mu ba mu yadda a ce annabi ka Allah ne dan bai iya aikin Allah shi ne ya tabbatar da ba Allah bane sai Allah ta'ala ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah shi adda mulkin sama da ƙasa da abinda a tsakaninsu nashi ne shi yayi abu ne babu wanda ka jayya da Allah cikin wannan abubuwa jama'a ko akwai Allahu akbar Allah ya taimaki go idan ba hajjata da wani kai ba ina shi marhaban ahlan na'am saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana shi da mulkin sama da kafa da abin da tsakaninsu halitta taita bayi ne na kuma shi ke mulki a kansu sai abin da ya gada ma ya yi da su don mi saboda babu wani mutum guda da ya taɓa towa ya ce sama shi yadda ita Allah shi ka waɗi ni a ni ne ni da sama ni ni sama ni ni sama har yanzu ba a samu mutum guda ce ce Allah baka kai ta ba jama'a ko akwai babu shi yasa malamai suka ce ko a hankali duk wanda ya ce shi adda abu shi adda abu yi shekara wa shi kuna faɗin yana kilemi shi adda abu babu wanda ya so jayya da shi wannan abin ana ganin shi jama'a malaman suke suka ce idan mutum ya tuye samu gida ya shiga ana ganin ciki na shiga yana fita shi ya fi kulli ya ya fita ya fita ya dawo sai da shekara goma babu wanda ya tuye ce shi adda to wannan gida ana ganin shi ko gona inda kai inda wanda adda shi yana nan yana kallo ne yana gani ne bai yi magana cewa na yana ba an kai shekara goma to kuma shari'a ta wannan mai gidan gidan ko gona goran shi yasa an kace Allah dokokin sarki shi yayi sama shi yayi kasa ya khuluqu ma yasha wa Allah yana halatta abin da ya ga dama Allah yana halatta abin da ya ga dama ya halatta mutane ya halatta dabbobi ya tsuntsaye da kwari da sauransu kai ka san wata halitta da ka gani Allah ya yi ganin dama ɗaya ni wallahi na ga wani kwaro daga cikin kwarin ruwa nishi da ganin wanga kwaro wallahi Allah da halitta ganin dama ta yi to kai baka iya gane ina gaba ne ina bayan shi tahiya ina suke ba gane in yayi gaba ina na gaba ina baya sannan kowa duk wanda ya sanna ma wuri cikin ruwa akwai wata wani wani kihi da aka sama na ma wuri Allah ga ka san shi la ilaha illallah <laughs> mu ba zuwa su muna mun sanna ma wuri in ka dibina ma wuri da cikin ta wajen duka za ka ga kamar ruwa ina kamar halittar ruwa ita an ka aji yadda ka san ka kulla ruwa ga leda fara ka aji sai yan kawahu za a dinga yi ko yi tattaki ka san wani halitta fi Allah to shi yasa Allah ya ce ya khluqu ma yasha'u kai da ganin wata halitta ka san Allah ga yanda mata ya gura wurin wallahi jama'a kuma halittun Allah suna nan birjit suna da yawa kwaye da gaske kuma Allah yana yin sabbi yana yin wasu da yanzu akwai halittun da aka taɓa yi duk wanda a shekara ɗari ya wanda ya mutu yanzu in ya dawo da halittun ya bai bai sun ba kuma ko bayan haka yanzu kiya mu nan in wasu sun kaso daga wasu kasa ba su ba su sunayen su ba mu ma yanzu in mun ka tashi mun ka ce wani kiya mun ce wallahi ba ba mu san sunayen su kare in ka diba Allah ya kalu kuma ya sha'u hmm. akwai wata dabba da aka ce mai wannan dabba da gassasa dabba ce wadda saboda yawan gashinta ba a gane ina gaba ina baya isa lokacin da sabiru da sun kaɓa cikin gulbi kwanan talatin cikin teku sun ɓace suna bada ina tudu yake sai sun ga cin mutum sun ga ake wani dabba bakin tudu sai wani ce kai amma dabba ga akwai mamaki sai ce kai abin mamaki sai ta yi magana sai da Allah bacewa na mun kai mun Allah muna son mu san ina a hanya sai su musu ku ku ce ga kogo can za ku iske wannan zai ba ku labarin inda hanya take ko zun saka sun ku zunka iske dujjal ko za dujjal ai mai mugu mugun dauri cikin kogon su sun gani da idanunsu ijiya guda da yi dujjal din da aka wuce zai bayyana ƙarshen duniya ya to ya ce ai ruwan sama ayi ya ce ka fata shirin tsaye ta hisuwa shi dujjal din shi na ɗarbe shi ta yi mu dare ce bai taɓa ganin ɗarmu irin wanda an kawo wannan mutum ya jin bi musu tambayoyi shin gulbi kaza ya ya haƙi ko yana daga wani har yanzu sai su yana daga wani wuri kaza akwai da bile ko babu sai shi ka musu tambayoyi sun suna ba shi ansa su na yi kusan bayyana sun zamani yanzu shekara dubu ɗaya da wani wani an ka bayyana shi shigo da ɓanna ta yi to saboda ka ya khluqu ma ya shawo din ka ta ta sa duk wani abu ya shiga duk da ka ga Allah ya kai mamaki Allah ya ga dama yayi abu haka yi Allah ka tausaya mu sai ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko yi na akan dukan kofi ga wasu Allah madaukakin sarki ya ce وقالت اليهود والنصارى فلم يعذبكم بذنوبكم <clears throat> بل أنتم بشر ممن خلق نعم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات Allah Ta'ala ya ce wa ƙalatul Yahudu ƙungiyar yahudawa ta ce bakin su guda suka suka ce wannan tsara kin su ce nahnu abna'ullahi mu yayan Allah ne yahudu nasara sun ce su ɗayan Allah ne wa ahibbahu hum nina, sai Allah ta'ala ya kare ta su Allah ta'ala ce kul ka gaya musu falima yu'azzibukum bi dhunubikum to me yasa yake muku azaba zanubanku in ku ɗayan Allah ne me yasa yake muku azaba kenan ƙarya muka yi don mun san al'adar uba baiwa ɗani azaba ko yana yi jama'a al'adar masoyi baiwa masoyi ne azaba kenan yahudawa da kai su ku yi ƙarya da kuka ce wai ku ɗiyan allah ya kuma masoyin shi ƙarya muka yi sai allah ta'ala ya ce bal bari wannan magana An tun basharun mimman khalaqa ku mutane ne daga cikin wanda allah ya halitta ya gafiru liman ya sha'u allah yana gafata mu wanda ya ga dama wa yu'adhibu man yasha kuma Allah yana yin azaba ga wanda ya ga dama sai Allah ya saki mai mutawa yace walillahi mulku samawati wal ardi ma bainahuma Allah shi adda mulkin sama da ƙasa da abin da tsakanin su wa ilayhi al-masir kuma zuwa ga Allah makoma take sai mutum ya gama duk abin da yake kuma ga Allah Sai ne wa musu ga ayatuna gwada mana yahudawa da kiristoci makareta na ka ce kai dan Allah ne to wace masu ta aihe ka uwarka ta aihe kuma ka ce kai dan Allah ne ga dalilin ka su yahudawa kowa ya san uwa ta wata ainihi shi ko kuma kowa ya san uba ne to in dai ba son ka harci ba za ka ce Allah ubanka na Allah shi a ka shine ubanka kuma kun gane maganar ka yanan ya gwada yahudawa makareta ne Allah bai da ɗa Allah bai da mata kuma Allah bai da abokin tarayya Allah shi kaɗai yake dama in ka bi mutum na baɗa ɗa to taimako ya ka baɗa saboda in ka tsufa ɗanka ya taimaka maka ko ba haka ba duk wanda ka gana baɗaɗɗa taimako na haka baɗa duk waɗanda ɗiya da haka muna baɗa don mu samu masu taimaka mana in tsuwa ya kama mu shi za ganin kowa na baɗaɗɗa ya taimaka mishi to Allah ne neman taimako kowa kuma ko ba haka bane sai ka sun yi ƙarya suka ce Allah su ɗiyan Allah ne ubangiji Allah ya kare mu gaba sai Allah ta'ala ya ce ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi qad jaa لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ahal kitabi ya kuma ta littafi ya ku yahuda da kiristoci kada ja a kuma rasulun haƙiƙa mu ya zo muku mai daraja shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi sallam yi bayani lakum yi ne muku bayani yi ne muku bayani shari'a ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce ai ga abin da ya ce a bari ala fataratin min rasul an samu fatara na manzanni babu su tun lokacin annabi isa ba sake aiko na annabi sai annabi muhammad sannan tsakanin annabi isa da zuwan annabi muhammad shekara 160 an ka yi addini ya dushe mutane haura gyaɓe su kai wani shafi mai fatara an yi fataran manzanni wanda da kafin wani manzo ya mutu allah ya tayar da wani kafin wani ya mutu allah ya tayar da wani amma da annabi isa ya bar duniya ba a sake wani annabi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 160 kun kusa lokacin addini an fara mance shi ko addini ya dushe babu manzanni babu masu wa'azi haura ya ɗaya mutane kai sunan na an ka shiga wata muguyar jahiliya wadda ba ta shiga yin ta yanzu akwai jahiliyar da za a cewa mutum shi a hidi ya ta yi sauƙi da ranta ya ta yi kashe ta kuma ba na jahiliya ba sai ta fara girma ma ta fara biya ta yi tana baba baba sai ta yi kashe ta shi yasa wata rana wani mutum zamanin manzan al'umma yana sai ya tagumi annabi tambaye shi ni sai ce wallahi ya rasulullahi wani abu na ni kullum suna shi sai sai na jankin ya tashi sai ina na sai ce wallahi na yi tafiya fannan ko nan dawo masu masha a biya gwanin ban sha'awa wallahi ya niya zai kyau da ya ce a aihai ya mace shi na sai ni gaban iya zama da ita ni ɗauke ta kuma tana kai yin kuka Allah ya ce da shi ita daji ke samu ta irin rijiya matatta mai bala'in zuri ya kaɗa ne tana baba baba baba ya ɗauke ta ya kaɗa kuma bayan ta waɗa cikin rijiya tana ta kiran baba ya cike ta ya ɗauko na irin ƙasin duci kuma ya kaɗa sai da ya samu kuka gaba ɗaya ta ta mutu na ya dawo gida to shi na wannan abu in ya tuna sai hankalin shi ya tashi yanzu Allah ya ce inda akwai wanda aka wa haddi ga abin da mutum lokacin da ya zafe zan wa haddi da mugu abinka ya faɗi amma musulunci ya rushe duk abin da ya gabata amma da ran tashin kiyama sai da ya ne wallahi sai ya zama da ita wai jama'a ya zama da ita wani zai faru haka ta jibe ya jibe ta mugun abin da ya mata kashe ta jahiliya a yi mugun abu ba ko kina lokacin fasara da aka magana manzanni sun kare babu manzanni amma bannan da sun ke kai Allah ya sanya su za a rin mace in za ta yi zina ta kama ɗaki ƙato goma ko sha biyar ka zuwa wurin ta. in ta yi ciki ta aihu sai ta kira mutum ga su ɗara kai adda abin ka shi zai ɗauki lalura sai shi zai mai komi bayan ta gama wanka ta yaye ta kuma ta ji kama ɗaki kuma mulafdin shi a shi ya tuna da jahiliya lokaci kaga zo haura giyata kuma lokacin jahiliya tana ganin mutum na ya mai da matan babani mata sai wadda ba uwa ce ba ko ya ce ya aurar da ita da wani a shi kuɗi kai an yi jahiliya ba to shi na ta cewa ala fatagatin minar rusuli wato akan fasirar da an ce na manzanni babu su Allah ya ce ya aiko muku manzo ya zo shi ne manzo Allah an ta kulu kada ku ce ma ja ana min bashirin wani ya rusha da zumu na ba wala na zai kuma wani mai gargaɗi bai zo muna ba mun ba ga kowa ba ya Allah haka mun kai rayuwar babu mazan da ya zai muna wa'azi sai Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir haqiqa bashiru ya zo muku mai bushara da aljanna ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nadhir kuma gargaɗi ya zo muku shine annabi Muhammad wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko na akan dukkan komai gaba sai Allah ya madaukakin sarki ya ce ga wata fuska nan sai mutum akan Allahu akbar saboda kan nan aya ta goma sha tara alamin muka rike mana wanda su sun fara an fara samun abin da khafifat dab da da ka riƙewa suna da yawa cikin makaranta amma yanzu to to ya ku dai rike mana Allah ya sa akwai rayuwa baɗi Shehi ya so ya ci gaba in ku babu rayuwa muna fatan mu duka Allah ya gafarta muna wasu ci gaba karatun nan an riga an ci gaba kenan Alhaji Isa ya ya bada wanga wuri har abada kuma kun ji a kunnan ku kuma kun ji ba wanga wuri babu lokacin za a cewa yanzu wani mutum ya mallake shi ya zama mallaka Allah wanga wuri saboda ku kowa wani wasu kusa su ci gaba da karatu cikin wurin Allah ubangiji ya sa albarka ga abin da malam yayi ni ma da abin da na taba Allah ya sa masa albarka muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi gaskiya tsakani da Allah da cikin taimakon Allah da na samu riƙawar da malam yawa karatun wallahi da an samu matsala saboda haka Allah ubangiji ya saka mu shehi da alkhairi karatukan da malam ya zuba muna Allah ya saka mu da alkhairi kuma da cikin ayon farin ciki duk karatun da malam yayi da wanda ne yi duk wanda ka so ne yana samu ana tura gurbin na makaranta ana tura group na kungiya ana turawa har da inda baku tsammani zai ta yana kai mutanen Nijar suna gani mutanen Ghana suna gani mutanen abin nan a abin nan Chadi da mutanen Kamaru suna ganin karatun suna saurari ne akwai yan uwa Hausawa da a cikin cikin group duk aka tura suna saurarawa kuma ke na alherin bayan da ya tsaya daga cikin abin da ka sa mu dashi kawa sun yi karatun ga saboda akwai mutanen da suke ɗauka wasu masu iske suna jiran a gama ɗaya a turo musu sai abin da saurarawa ba su tare da muna amma suna tare da mu wajen sauraren karatu da muke yi muna fata Allah ya saka da alkhairi kuma abu na warko da ya kamata a fara sai an yi tambayoyi za ta malam ko? so sai an yi tambayoyi sannan jawabai su yi baya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم